No, no. yadda matasa 'yan sakan nan wato civilian jt wadda aka fi sani da 'yan kato da gora uku wadda suka samu nasarar shiga aikin soja yayin da suka ziyarci gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima domin muka godiyarsu da namijin kokarin da ya domin ganin cewa sun samu wannan aiki alhaji bello dan bata shine mai magana da yawun civilian jt a jihar borno wallahi alhamdulillahi rana ce ta farin ciki wadda ba zan iya misalta ta ba wadda ku da kanku za ku shaida a wurin nan duka wani wanda yake civilian jtf da mutanen mutanen Maiduguri baki ɗaya rana ce ta farin ciki da shi kansa gwamnan mu gwamna Kashin Shattima wanda ya tsaya tsayin daka babu dare babu rana ya dage akan civilian JTF. Wallahi dalilin da yasa kaga cewar kowane sibiliyan JTF yana da ƙwarin gwiwa mun fito ne don mu tallafawa kasar mu mu tallafawa jihar mu Borno saboda mu ga cewar duk wani ɓata gari a cikin Maiduguri da Najeriya entirely gaba ɗaya mun kau da shi yasa kake ganin sibiliyan JTF babu dare babu rana ko a yanzu aka ce gashi za a fita wallahi bilan JTF hanzari yake shine a to ko menene ba gwamnatin jihar Borno kafin guwa sanya yaran na shiga aikin soja barisa kaka Shehu Lawal shine kwamishinan shari'a a jihar wayannan yara matasa da yanzu suka zo suka kawo wa gwamna gaisuwan ban girma da godiya wato asalin yaran kungiyan agaji na kai na sa kai wato wanda aka sani da civilian jtf to a lokacin da suke ire-iren wannan aikin an yi musu alkawarin za a ɗauke su a aiki duk lokacin da aka samu a mabudi na ɗaukan su aiki to a haka ne aka zo shi gwamnan borno shi ya tsara da jami'an tsaro da yaran nan suka fito suna yaki da boko haram aka kira su aka yi mitin da su aka tantance su jami'an tsaro aka ba su kayan aiki domin su yi aiki tare mutanen gari ma ba a bar su a baya ba wajen nuna nasu farin cikin husaini yusuf na ɗaya daga cikin mutanen da suke alfahari da ɗaukan waɗannan yara muna farin ciki su aka ɗauke sojoji saboda dama su a cikin maiduguri masu suka san boko haram kuma su suka san suka kawo zaman lafiya suka ɗauki gora kuma su suka san lungu-lungu na jeji kuma da munafukan da suka sani kuma muna fata muna so su da suka san wannan aiki su ma su tsaya su tsaya su yi aiki da kani da Allah da aka ɗauke su soja. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashin Shatima yana mai jinjina waɗannan matasa kamar haka. Ku ne kuka yi kokowa ko kuka yi yaki da sojoji aka samu zaman lafiya. Muna gode muku muna muku barka da zuwa yadda kuka zo gida ku bi dokokin Najeriya. Wannan shine karo na biyu da waɗannan 'yan 'yan kato da gora ke samun damar shiga aikin soji kuma waɗannan matasa dai sun sha alwashin tare da bugun kirji yaƙi gaba da gaba da 'yan ƙungiyar ta boko haram biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa